بسم الله في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da ku a cikin wannan fotowar ta safiyar alhamis da fatan an tashi lafiya to abin za mu gabatar muku a cikin shirin na wannan lokaci sun kunshi labarun duniya da dume su muroyin masu sauraro duniyar mu a yau mu koyi harshen farisanci sai afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha Daya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai a gyara ma domin a ji labarin duniya da dumi su bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum ga labaran duniya farko muhimman kanin su. majalisar dattawa a najeriya ta buƙaci a janye shirin ƙarin kuɗin wutar lantarki a faɗin ƙasar duniya ta yi da amurka kan ƙin amincewa da a dakatar da isra'ila ta ci gaba da kai hari a zirin gaza isra'ila za ta ƙayyade yadin masu zuwa sallar juma'a a masallacin kudus za a yi babban zaben afirka ta kudu a ranar 29 ga watan fabrairu da muke ciki yanzu kuma ga cikakkun labaran majalisar dattawa a najeriya ta buƙaci gwamnati janye shirinta na ƙara kuɗin wutar lantarki majalisar dattawa ta buƙaci gwamnatin tarayyar najeriya da ta dakatar da shirin ƙara kuɗin wutar lantarki ta hanyar janye tallafin wutar lantarkin Majar dattijai ta yi wannan kiran ne ta hanyar gabatar da ƙudiri da ta gabatar a zamanta na ranar Laraba jiya kenan a birnin tarayya Abuja. Wannan ƙudirin mai taken shirin ƙarin wutar lantarki da kuma biyan kuɗi na kamfanonin rabotar lantarki Discourse ba bisa ka'ida ba da kuma dawo da wasu al'amura masu muhimmanci ga jama'a wanda sanata Aminu Abbas mai wakiltar jam'iyyar PDP da wasu goma da suka ɗauki nauyin gabatar da shi. abbas ya ce akwai damuwa jin shirin ƙara kuɗin lantarki daga hukumar duk da ƙalubalen tattalin arziki da ake fama da shi da irin talauci da tsadar rayuwa a najeriya har ila yau ya faɗi abin da aka nakalto ministan ta lantarki na faɗi ne inda yake cewa dole ne al'ummar ƙasar su fara tafiya akan tsarin kuɗin zama a halin yanzu ƙasar na bin bashin naira tiriliyan ɗaya ɗigo uku a kamfanonin samar da wutar lantarki cost da dala miliyan 1.3 ga kamfanonin iskar gas. Duniya ta yi da Amurka na kin amincewa dakatar da Isra'ila ci gaba da kai hari a yankin Gaza. Ƙasashen duniya daban-daban sun yi ta da Amurka kan matakin ta ɗauka na kujerar naƙi game da daftarin kudurin da a gabatar a gaban kwamitin tsaro na Masar Ɗinkin Duniya na neman a tilasta wa isra'ila ta dakatar da ci gaba da kisan kiyashi take yi a yankin gaza kasar algeria ce ta gabatar da daftarin kudurin inda ta yi kira da a gaggauta taka wa isra'ila birki ta daina kai hari kan fararen hula a yankin gaza kuma a saki fursunan ta kama ba tare da wani sharaɗi ba inda ƙasashe goma sha uku wani a kwamitin tsaro na masarar ɗinkin duniya suka amince da ƙudurin amurka ce kawai ta kujerar naki yayin da birtaniya kuma ta cewa kada ƙuri'a wannan shine karo na uku da amurka take hawa kujerar naki kan daftarin kurin da ake gabatarwa na neman a dakatar da isra'ila ta ci gaba da yin kisan kiyashi kan al'ummar gaza matakin dai ya fuskanci suka mai tsayi da yin tir da kasashen china rasha saudi arabia kai da ma ƙawayen amurka na kurkusa wato faransa da kuma slovenia isra'ila za ta ƙayyade adadin masu zuwa sallar juma'a a masallacin kudus haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sanar da cewa za ta ƙayyade adadin musulmin da su rika zuwa sallar juma'a masallacin a lokacin watan ramadana ministan tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila itmar bangir a nan ta da ta gabata ya ce yunkurin da ya yi na haramtawa akasarin musulmin sallar juma'a hakan bai yiwu ba sakamakon firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi watsi da hakan sai dai ya ce duk da hakan za a ƙayyade adadin mutane zuwa mutum dubu arba'in ko dubu hamsin wanda suka zuwa sallah ta juma'a a lokacin azumin watan ramadan rotanni sun nakalto musan 'yan sandan na isra'ila na cewa akwai wani masallacin ya kasance wurin da za a gudanar da zanga-zanga masana da dama suna bayyana fargaba game da wannan matakin wanda suka ce zai kara wuri wutar rikici da ake ciki a yankin na falastinu to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran za a gudanar da ban zaɓe a ƙasar afirka ta kudu a ranar 29 ga watan fabrairun da muke ciki shugaban ƙasar sirri mafosa na ƙasar afirka ta kudu ya ce za a yi zaɓen ƙasar a ranar 29 ga watan mayun shekara ta 2024 nan da muke ciki a ban zaben yan kasar afirka ta kudu suna zaɓar jam'iyya ne ba ɗan takarar shugaban ƙasa ba daga nan sai a bawa jam'iyyu kujeru a majalisar mai kujeru 400 bisa la'akari da yawan ƙuri'unsu sai majalisun su zaɓi shugaban ƙasa bayanai dai sun ce jam'iyyar anc mai mulki za ta iya rasa rinjaye a karan farko ta mana ta hau karagar mulki bayan faduwar mulkin warin launin fata shekaru 30 da suka gabata an bayyana cewa ƙasar ta afirka ta kudu mafi ci gaban tattalin arziki a afirka na fuskantar matsaloli da dama a ƙashin jam'iyyar ta anc waɗannan sun haɗa da rashin aikin yi da ya kamari matsalar wutar lantarki da ke addabar al'ummar ƙasar daga ƙarshe za ku cewa an kashe sojan haramtacciyar ƙasar isra'ila guda ɗaya tare da jika wasu guda uku sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun sanar da kashe ɗaya daga cikinsu tare da jika wasu guda uku a yakin da ake yi a arewacin gaza sadarwar ta ce sojan suka jikata na rundunar nahal mai lamba 932 ne a ranar talata ta gabata dai sojin haramtacciyar kasar isra'ila sun sanar da jikatar wasu sojoji guda 46 daga cikinsu da suka ce hakan ya faru ne a cikin sa'o'i 24 rundunar kassam ta kungiyar hamas ta sanar da yin taho mu gama da sojin mamaya a kudancin hayyul zaitun da ke gaza ta da kashe da kuma jikata dama daga cikinsu har iya sanarwar ta ce sun yi amfani da makamin yasin mai lamba 500 akan wasu tankokin yaƙi biyu samfarin mirkaba ita marnar sarayar kudus ta ƙungiyar jihadar islami ta sanar da yin fada gaba da gaba da 'yan mamaya tare da kashe da dama daga cikinsu da kuma jikata wani adadi mai yawa yaƙin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ta kan gaza ya shiga wata na hudu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 Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio BOH Yamforiyar Musulunci Iran. Sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba Digawa memba kungiyar muryar matasan Afirka. To game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu akan abubuwan da ke ci mana tuwa kwarya, zan yi amfani da wannan dama na bayyana ra'ayina a game da a amincewa da hukuncin kotu da shugaban kasar Senegal Macky Sall yayi. Hakika hakan abu ne mai kyau kuma abun farin ciki ne hakan zai kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan kasa ta Senegal. Muna addu'a Ubangiji Allah ya kawo zaman lafiya mai dorewa a wannan ƙasa ta Senegal da ma nahiyar mu ta Afirka baki ɗaya. Na gode sashen Hausa na rediyo Jamhuriyar Musulunci Iran sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba Diggawa memba a kungiyar muryar matasan Afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar Itas ga ta jihar Bauchi a tarayyar Najeriya ku tashi lafiya mun gode. Assalamu alaikum gidan rediyon Iran mai albarka kuna magana da Malam Abdulkarim dan katsarin maradi da Allah ina son ku bani dama in ja hankali ga shugabannin kasashen ga guda biyu biyu wato ita ce najeriya da nijar ya kamata ku hankalta ku kai zakatan ku nesa ku daina biyar turawa turawa da kuke ganin su duk irin haɗin kan da za ku ba su wallahi ba makawanatan ku bane ku zo ku sa talakawan ku cikin tsaka mai waya akan kawai ku gyara da turawa dan su tsare muku kujerar ku koko dan su ba ku wani dan mata'in duniya ku zo ku sa kasashen ku cikin tsaka mai waya su suna can zaman su lafiya ku zo ku sa talakawan ku cikin bala'i wasu na gudun hijira wasu ana kashewa wasu na abannan kwana da yunwa kai ya kamata ku gane wa musulmi kuke in dai musulunci hukuncin nan naku na Allah da annabi ne kuke gabanin kasashen ga guda biyu ya kamata ku hankalta ku hankalta ku dawo bisa hayyacin ku ku tausaya ma talakawa ku dibi girman Allah ku dibi girman annabi ku bude iyaka bayan Allah su shiga su yi kasuwanci a fito da abinci cika bayan Allah su hita daga cikin wahala ku kalli irin wahala da ake kuna can cikin AC cikin ɗakuna masu matala masu sanyi bayan Allah na nan ne malam da kyar suke samun ainihin yan makka da za su ci a bakin su wani ma bai samun ta haba jama'a wannan wani irin abin nan ne haka menene haka jama'a akan duniya malam ka jefa al'umma ka cikin bala'i akan kawai mu kujeran mulki wanda kujeran nan ko ka ki ko ka so nan da yan shekaru kaɗan wata ran ba kai bane akan ta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu Allah saka muku da alkhairi rediyon Iran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran a kai sai kuna tare da abdulaziz malam nafi wanda ake ce ma daga damar garam a jamhuriyar niger to gaskiya yau ra'ayina shine akan watan azumi gashi yana gabatarwa ya kamata a ce hukumomin niger da na najeriya da ma na afirka gabaki daya a sassauta farashin abinci sukari mai shinkafa gero dawa wanda talaka zai samu ya saya da araha domin ya je ya yi buɗe baki domin wannan wata ne mai daraja ga al'ummar musulmi gabaki daya muna kira da babban murya gwamnatocin wannan kasashe namu na afirka taimaka su rage su ba 'yan kasuwa shawara su rage kudin abinci wanda talaka zai samu ya saya da araha domin ya je bude baki ya ci da iyalin shi ya samu ladan al'umma na gode biyu ci hausa mai magana abdulaziz malam nafi wanda ake ce ma prezi daga damagaram a jamhuriyar nijar bayyanar ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuhu. Mai magana isiya manaja mai kafa-kafa na bakin tashar da magaram daga nan jamhuriyar Nijar. Dan ba da ra'ayi na kan kasa ta Nijar dangane da takunkumi da za a huda ma Nijar a cikin wannan makon. To Allah ubangiji sa ba wani murda murda ba ce za a yi mana ko yaudara. Allah sa da gaske ne da gaske ne wannan abin da za su aiwatar na huda ma Nijar takunkumi. To muna ma kowa fatan alheri. na gode salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ni ne na kuma magana isiyan manaja da kabu kabu na bakin tashar da magaram daga nan jamhuriyar nijar salamu alaikum kar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu sashen Hausa na Radio BOH. Sunana Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar. Dangane da ganawa da ake sa ran kungiyar da ke karɓar umarni daga birnin Paris za ta yi a cikin wannan mako wadda aka fi sani da Sediyawo ko kuma ECOWAS. Ciki har da hasashen mai yiwuwa ne ta ɗagewa Nijar takunkuman da ta kakafa mata. To da ta ɗage takunkuman da ta ɗage babu wani wani abu wanda za ta yi a nan gaba wanda za ta maido mutuncinta da ya zube a idan 'yan Nijar. Domin masu iya magana suka ce mutunci madara ne idan ya zube yana da wuyar kwasa. Bible Nijar, Bible CNSP, Bibla AS, Bibla Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio BOH Radio Musulunci da ke Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke nan maraƙin gulbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. Mamba na masu kira da sauraron Radio Afirka reshen jihar Maradi. To alhamdulillah yau zan ba da ra'ayina dangane da taron da ecowas za ta yi yan kwanakai masu zuwa ni a ra'ayina ko taron da za ta yi don su cire mawa wayannan kasashe takunkumi ne na wanda ta kaga masa aikin banza ne ihu ne bayan hari don al'umma sun mutu wasu sun yi asara wasu hawan jini ya faɗo masu gasi nan bala'o'i da dama kai shugaban ƙasa 'yan ƙasa ka wanda suka zaɓe ka ka zo ka rihe boda sun sau kaya na miliyoyin dukiya ka zo ka rihe ba ba tausayin al'umma ba ka diba Allah ba ka diba tausayin al'umma ka tunda ba ɗiyanka bane tunda ba dukiyarka bace kai ta taka kake yi saboda dan wani shugabanci da za a aka baka na aiko wasu wanda nan gaba za a zuwa a cire maka shi hatta mulkin ma wata rana duk ce ka sai ka sabka kuma ka ce ma Allah ni nagode mai magana malam Kabiru Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio Iran mai muku magana alkasum ne a su jamhuriyar Niger. A yau na shigo shirin ina so ku bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan halartar taro wanda tsofan shugaban ƙasa ya yi alhaji isu muhammad wajen taron ƙungiyar tarayyar afirka karo na 37 wanda aka gabatar a ƙasar habasha ko a ƙasar eh, ethiopia to gaskiya ya ku 'yan ƙasa ku gane wannan fita da ya yi kattaka mana wai bukkanuwa kanuwa muna da makiya na cikin gida da na waje kumanta da cewa rikici ya gama mu da kasar da bata da imani kasar faransa kuma ga nan makwabtanmu sun zo sun samu na takunkumai na rashin adalci ga wanda suke shiga ta yanar gizo-gizo kama daga kafafe na yada labarai wanda suke mu turawa aiki kama da na cikin gida ba su barin mu. kenan wannan fita da muhammadu isu wajen wannan taro katta kawo mana rabo kanuwa ya ci a ce mu dibi abin da ya fi wannan fata da ya yi ƙasanmu kafin mu fara tunanin komi mu fara tunanin ƙasanmu ƙasar ga kakkumanta da cewa an so a kawo mana hari cikin ta ha kenan kakkusa a guntu ya kawo mana rabuwar kanuwa wajen 'yan ƙasa alhaji isu muhammad tsofan shugaban ƙasar nijar yana da inci ya ta yi wannan taro musamman ma mun ga takardar da ta gayyace shi ma ya ta yi wannan taro kenan ba abu bane wanda yan kasa za ku tsaya kuna ta wani cece ku ce abin da bai ta karya karya ba ku dibi kasar ku kenan ba abin da zai sa mu mu fito mu sojawun mu bore mu nuna wata yadda suke yi ba daidai ba ce a'a mun yarda da Allah mun yarda da wanga jagoranci da suke yi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh ah, barkamu da waraka yau ra'ayina da zan bada shine dangance da takaddamar da ta gama manyan masu shari'a Niger da kuma gwamnatin CNSP zan ce wannan magana ya kamata a zamna sasanta a san a nemi mahita bai da wani wani a cikin wannan lokaci da muke ciki ana takaddama alhali ga kuma inda eh, abin da 'yan kasa suke shira daga duka wannan bangarorin guda biyu yana bai da wani wani wannan mutanen masu maganganun nan ya kamata a zamna ba daidai bane a ce wanga hito ya ce kaza wannan hito ya ce kaza to ita gwamnati gwamnati ce kuma ya kamata gwamnati ta zamna da sauran duka mutane wanda suke da ruwa da tsaki cikin wannan lamura a gano kan zaren abin domin a samu mahita shine in Nijar suke jira gaba ɗaya da duka wannan bangarorin guda biyu muna neman Allah ya sa a samu mahita da duka sauran matsalolin da suke damuwa kasar mu ta Nijar mai magana Ali kula bamba na wannan kungiya ta masu kira da sauraro na Afirka rashin Maradi to ina kuma da wani neman mu kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka na agadas da na kasance da ku a daidai wannan lokaci ke cewa bisalam huta lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan yadda 'yan gwagwarmaya da kafin watsa labaru masu alaƙa da su suke ƙara samun karɓuwa da farin jini a duniya tun bayan buguwar aksa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai gudana wani manazarci ɗan ƙasar jordan dr ibrahim alosh ya yi bincike akan yadda kafafen watsa labaru na 'yan gwagwarmaya da masu alaƙa da su suke ƙara farin jini a cikin wannan yanki da duniya ma baki ɗaya musamman a nahiyar turai da a baya kafafen watsa labarun gwamnati da masu da alaƙa da 'yan sahiyoniya ne suke cin karansu babu babbaka to a wannan lokacin hotun da suke fitowa daga falas musamman daga gaza suna yaduwa a faɗin duniya fiye da kowane lokaci a baya kuma a lokaci ɗaya mafi yawancin mutanen duniya suna nuna goyon bayan su ga al'ummar ta Falasɗin da gwagwarmayar su tare da yin kira da 'yanto da ita daga tafki zuwa teku abinda ya faru shine tunanin gwagwarmaya ya ratsa duniya da wuraren da a baya ba a ba su muhimmanci wanda ba domin gugura a ƙasa ba da abubuwan da suka biyo baya na laifukan 'yan sahiyoniya ba a san su ba masu kallon tashoshin gwagwarmaya da bibiyar labarunsu sun karu a duniya hakanan kuma masu nuna goyon bayan gwagwarmaya din masu yin kira tsakanin turawa da 'yantar da dukkanin falasɗinu daga mamayar 'yan sahiyoniya suna karuwa har ila yau a lokaci ɗaya ana samun koma baya da raguwar masu bibiyar kwafan watsa labarun 'yan sahiyoniya da masu kare laifukan da suke tafkawa a kan al'ummar palestino su ma kafafen watsa labarun masu magana da harshen larabci da suke nuna goyon bayan sahayoniya suna samun koma baya ta hanyar raguwar masu su da kallonsu. su a ƙasa abin da yake nuni da ƙaruwar masu bibiyar kafin watsa labarun gwagwarmaya shine yadda duniya ta amsa kiran ƙauracewa sayan kayan da kamfanoni masu goyon bayan 'yan sahiyoniya suke kera ko kuma yadda mutane suke amsa kiran da ake yi na cewa a yi gangami ko wasu taruka ko zanga-zanga domin yin fitar da ci gaba da yaƙi akan al'ummar falasɗinu har ila yau ana ganin karuwar masu shiga cikin shafukan da suke da alaƙa da gwagwarmaya ko aikiwa da saƙonni ta imel zuwa wata cibiya domin yin kira da a kawo ƙarshen yaƙi akan al'ummar falasɗinu sauraron ra'ayin jama'a yana nuni da yadda aka samu karuwar mutane masu goyon bayan gwagwarmaya idan aka kwatanta da gabanin bakwai ga watan oktoba wani abu mai muhimmanci da ya kamata a yi ishara da shi a nan shine yadda kafafen watsa labaru da hanyoyin sadarwa masu alaƙa da gwagwarmaya suke samun karbuwa da dai lokacin da mamallakan waɗannan kafofin na sadarwa suke takurawa wajen watsa labarun gwagwarmaya wasu kafofin da zaran an sami hoton da yake nuni da zaluncin da haramtaccen kasar isra'ila take wa falasɗinawa to za a sauke shi da sunan ya ci karo da dokoki ko kuma nuna kiyayya ga yahudawa amma wannan bai sa an samu koma baya ba wajen nuna goyon bayan gwagwarmaya din da haƙƙin falasɗinawa na ƙwato 'yancinsu. wannan irin takurawar tana faruwa ne dai a cikin shafukan da suke karkashin turawa kamar su facebook da makamantansu amma su kafofin da ba su karkashin turawa da tasirin 'yan sahiyoniya kamar telegram babu irin wannan takurawar don haka irin waɗannan kawafan da ba karkashin turawan suke ba sun sami karɓuwa fiye da a baya ta yadda mutane suke shigar su fiye da yadda suke su a baya har ila yau wannan ci gaba ta fuskar sake dawowar tanin gwagwarmaya yana faruwa ne a tsakanin samarin larabawa da masu tasowa a wannan lokacin da ake ƙoƙarin bayar da haramtaccen ƙasar isra'il ta zama 'yar gida a wannan yankin gwamnatoci da dama suna ƙulla alaƙa da ita sai dai abin da ya faru yanzu ya zama musu koma baya mai girma kafin watsa labarun 'yan gwagwarmaya a cikin wannan yankin suna cikin waɗanda kwarjininsu ya karu ga misali tashar talabijin ɗin sana'a a asiya ta samu karuwa na masu kallanta bayan da yaman ta shiga cikin sahun masu karewa falasɗinawa fada ta hanyar kai har-hare a kan 'yan sahiyoniya da manufofinsu tashar talbijin ta almanara tana cikin waɗanda suka sami karuwa ta masu kallo saboda bibiyar abubuwan da suke faruwa a fagen dagar iyakar labanan da haramtacciyar ƙasar isra'ila hakanan kuma da bibiyar jawaban sai da hassan nasarallah su ma tashoshin sauran ƙungiyoyin gwagwarmaya na falasɗinawa irin su alaƙasa da falasɗin today na hamas da jihadul islami duk suna gaba wajen masu bibiyarsu su a wasu biranen larabawa kuwa komai tsayawa yake da zarar an sanar da cewa abu ubaida kakakin hamas ko kuma kakakin rundunar ta soja zai yi jawabi ko kuma abu hamza kakakin rundunar soja na jihadul islami wani fagen da aka samu ci gaba a cikinsa shine yadda su kansu al'umma suka shiga cikin masu samar da nasu kafin watsa labarin domin yada labarin gwagwarmaya samarin larabawa da wasu nahiyoyi na duniya suka hada da turai sun zama masu watsa labarun abubuwan da suke faruwa a gaza zuwa ga abokai da masu bibiyarsu waɗannan samarin sun waye gari sun zama masu magana da yawon 'yan gwagwarmaya da dukkanin fagagen dagar da suke goyon bayan gwagwarmaya koma baya da kafin watsa labaru na gwamnati da masu yawo a ƙarƙashin manufofin 'yan sahiyoniya suka samu yana da yawa wanda wani abu ne mai muhimmanci a ishara da shi shine yadda waɗannan kafin watsa labarun suka samu koma baya a tashin farko na farmakin guguwar a ƙasa a ranar 7 ga watan oktoba waɗannan kafafen watsa labarun sun iya yaɗa ruwayar haramtacciyar ƙasar isra'ila a kan hamas da sauran 'yan gwagwarmaya na cewa daidai suke da da'ish suna filla kan ƙananan yara da yi wa mata fyaɗe sai dai da yake ramin ƙarya ƙurarre ne sun kasa nuna hoto ko da ɗaya da yake nuni da hakan karfin hotunan da suke fitowa daga gaza na nuna girman zaluncin da ake wa mutanen wannan zirin sun fi karfin a iya murguda su kuma mafi yawancin mutanen duniya sun fahimci hakikanin abin da yake faruwa na zalunci a kan inawa na tsawon shekaru don haka suka zama masu goyon bayan kare haƙoƙin ina to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin nauna da ƙwararren lokaci kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. ga shirin nan na mu koyi harshen farisanci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 نام سونا مجموعه گونگو مقبره مقبرتا شاعر موکی بزرگ بابا شعر وقع من بلدم نینا ایا قرن هشتم ƙarni na takwas. Doros miguid. Abin da ka faɗa haka ne. Hodud. Kimanin. Haft sad. Ɗari takwas. Sol. Shekara. Pish. Kafin. U, زندگی می Shi ya kasance yana rayuwa. Bog. لمبو مساحت پدی چقدر گرگودن یایا بیست هزار متر مربع مربعی دوبو اشرن قسمت بنگری آرامگاه خبری خانوادگی نه ایالی بنا گینی تاریخی نه تاریخی قدیم دددی گنبد تلوه او بوده است شی یا آن قرار داشته است shi ya kasance a wuri. Hoz. Wurin tara ruwa. در a gaban رکناباد ƙoramar رکناباد نهر ƙorama شعرهای زیبا waƙoƙi masu daɗi او سروده است شی یا اکنون اینزو آن خراب شده است اروششی فعلی حال ینزو کی یوشی ساخته اند سنگنه ساخته شده است ارگا انگنشی هشتاد تمانن معماری فساهر گینی مساله جمع مسلحه قدیمی دددی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 که سبک معماری و مصالح آن قدیمی است. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawa kamar ta gudana ta tarjama a cikin harshen Hausa. نام این مجموعه حافظیه است اینجا مقبره حافظ شاعر بزرگ ایرانی است سونان ونن گونگون گنه گنه حافظی نی انان ورن مقبرتر ببن مواکین ایران این ننتکی دا اکفسانی دا حافظ من چند شعر حافظ را بلدم او شاعر قرن هشتم هجری است. نی ناسان واسو دگه چکن واقو کن حافظ. شی موک اینه نا قرنی نترا ا هجرا گمریا. درست میگویید. حافظ حدود 700 سال پیش در شهر شیراز زندگی میکرد. ابنده کفتا حکنی. Hafiz ya kasance yana rayuwa kimanin shekaru 700 da suka gabata a garin Shiraz. In باغ besiyar بزرگ است. Masahat in majmu'e zibo ce است؟ wannan lambu yana da girma sosai. Faɗin wannan gungun wuri mai kyau gwargudan yaya yake. اینجا 20 هزار متر مربع مساحت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 wata ƙorama. آب رکنی چیست؟ مننه روان رکنی آب رکناباد نام نهری است که حافظ در مورد آن شعرهای زیبایی سروده است. روان قرمر رکن آباد سنن وتا قرما چه ودا حافظ ya yi waƙoƙi masu daɗi a kanta. Amma aknun in bano hoz va kumbat nadorat. Amma yanzu wannan gini baya da wurin ajiye ruwa da kuma tulluwa. Bale, on banai ƙadimi harab shuda I, wancan tsohon ginin an rusa shi. پس بنای فعلی را کی ساختند؟ کنن وای گنا ونن گینن نه این بنا حدود 80 سال پیش ساخته شده است که سبک معماری و مصالح آن قدیمی است. ونن گینن کیمانن شکرو تمانن da suka gabata aka gina shi wanda aka yi amfani da fasahar gini na zamanin da. Tumadalla an saurari wannan tattaunawa tsakanin Muhammad kuma mai musu jagora. Idan ana tare da mu a mako na gaba za a ji yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma mai musu jagora a cikin shirinmu na gaba a ci gaba da ziyarar da suke yi ta buɗe ido a cikin wannan birni mai daɗaɗɗen tarihi na shiraz to amma kafin shirin namu na gaba a madadin dukkanin waɗanda aka ji murinsu abdullahi salukin fatan alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba.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 a daidai kuma lokacin da wasu gwamnatocin kasashen nahiyar ke karshen mulkin soji hassan barka agadis ne ke muku lalimar haban a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu tumarila a ranar lahadi da ta gabata ce aka kammala taron shugabannin kasashe da na gwamnatocin tarayyar afirka karo na 37 a birnin addis ababa na kasar habasha a cikin jawabin bude taron musa faki muhammad shugaban hukumar tarar afirka ta au ya tunatar game da tabarbarewar lamuran siyasa ta na tsaro da ke duk da nahiyar da kuma raunana cibiyoyinta shugabannin kasashe da gwamnatoci da kasashe mambobin tarar afirka sun halar a taron na addis ababa a yayin da rashin tabbas ke jarraba karfin ƙungiyoyin yankin musa faki muhammad shugaban tarar afirka ya kawo irin kalubalen da ake fuskanta a bayanin da ya yi ga mambobin majalisar zatarwa a ranar 14 ga watan fabrairu da aka bude taron akwai wani sabon salo da ya zo na raunata shugabancin yankuna da nahiyar mu kamar da ya faɗa wa majalisar zatarwa da ta haɗa da ministocin harkokin waje da aka tsurawa alhakin tsara manufofin taron shugabannin kasashen na tarar afirka a yammacin afirka ƙungiyar ecowas da ke da mambobi sha biyar na fama da matsalar matakin da kasashe uku suka ɗauka wato mali burkina faso da kuma niger na za su fice daga kungiyar dukkan kasashen na mulkin soja a yanzu haka sun yi fatali da wa'adin da kungiyar ta bayar na shekara guda kafin wata ƙasa ta bar kungiyar. mali burkina faso da kuma niger sun zargi ecowas da gaza bayar da cikakken goyon baya wajen yaƙi da ta'addanci da kaucewa gamshikan da suka kai ga kafa ƙungiyar da ma zarge-zarge da suka hada da zama 'yar amshin shatan kasashen yamma kasashen uku sun kafa tasu kungiyar mai suna ios wadda ba ta da alaka da ecowas tuni kuma suka sanya hannu kan yarjejeniyar tsaro da tattalin arziki da aka kafa kawancen kasashen nasa sahel guda uku a game da wannan halin da ake ciki kungiyar ecowas dai ta ce za ta yi wani taron gaggawa na shugabannin kasashen kungiyar a ranar asabar mai zuwa 24 ga watan fabrairu nan a abuja domin duba halin da ake ciki a yankin musamman kan batun wucewar kasashen na mali da niger da kuma burkina daga kungiyar taron zai yi nazari kan yanayin siyasa da tsaro a yankin bayan ficewar kasashen uku daga kungiyar ta ecowas wanda ya samar da kungiyar ios a watan satumbar da ya gabata sanarwar ficewar kasashen uku da suka hada da mali da burkina faso da kuma nijar daga kungiyar ta ecowas shine babban abin da babban taron zai mai da hankali a abuja shugabannin kasashe mambobin kungiyar za su fitar da sanarwa a hukumance kan fa'ida ko kuma san hakan ga ficewar waɗannan kasashe guda uku daga kungiyar rahotanni sun karto daga wata majiya a kusa da shugaban hukumar na cewa ba wanda ya yaba da matakin ficewar kasashen uku amma abin yi shine a bi lamarin ta hanyar lumana don kasashen su ci gaba da zama a kungiyar tattaunawar kuma za ta iya ta'allaka ne kan takunkumin da aka gaba wa Nijar kamar yadda shugaban kasar Togo Forin Yasimbe ke da ra'ayin a dagewa Nijar takunkumin wani batun kuma da za a tattaunawa shine halin da ake ciki a kasar Senegal sakamakon rikicin siyasa da ya biyo bayan dage zaben shugabancin kasar da ya kamata a gudanar da shi a watan Fabrairu nan kafin nan dai an samu rabon ra'ayi kan gaskiyar korafin da burkina faso mali da kuma niger suka yi game da ecowas juyin mulkin da sojoji suka yi a niger a watan yuli na shekarar da ta gabata kusan shine wanda ya fi daukan hankalin kasashen duniya baya ga yadda kungiyar ecowas ta mai da hankalinta ka cokam kan juyin mulkin tare da daukar wasu tsoron matakai ga kasar ta niger masana da dama na ganin kungiyar ta wuce gona da iri sosai a irin matakan da ta dauka biyo bayan juyin mulkin na Nijar wanda ba a ga irin haka ba a kasashen da irin hakan ko kuma kusan irin hakan ya faru misali kasar chadi ta kasance karkashin shugabancin soji kuma ba a taba dakatar da ita ba daga kungiyar tarar afirka ba chadi da ke shimfiɗe a arewaci da tsakiyar afirka na karkashin mulkin soja tun bayan rasuwar shugaba idris debi itno a shekarar 2021 gabon da sauran kasashe uku da suka fice daga ecowas na ci gaba da zama a dakace a kungiyar ta au saboda zaman su a ƙarshen mulkin soja a gabashin afirka sudan ta sanar a watan janairu cewa ta dakatar da zama memba a kungiyar ci gaban gwamnatoci ta igad wadda au ta ɗora wa alhakin taimakawa wajen kawo ƙarshen rikici tsakanin sojin sudan da mayakan rsf da aka fara tun a watan afrilun shekarar 2022 a gefe guda kuma jamhuriyar demokradiyyar congo ta sabunta yarjejeniyar zama memba a ƙungiyar ƙasashen gabashin afirka bayan takwas ga watan disamba ta zargi dakarun da aka kai a ƙasar a watan yuli na shekarar 2022 don kawar da barazanar da ƙungiyoyin 'yan bindiga ke kawowa da zama mara tasiri da ke haɗa kai da 'yan tawaye gwamnatin jamhuriyar demokradiyyar kwango ta bayyana cewa ta gammace ƙungiyar ci gaban kudancin afirka ta fara aika dakarunta ƙasar au da ta amince da 'yancin mulkar kai na kasashe mambobinta kundin tsarin mulkin tarayyar ya bayyana cewa kowace ƙasa na da 'yancin kare kanta da iyakokinta wannan na bayar da dama ga kasashe mambobin au su ki aiki da wasu matakai da au ta ɗauka a yankunan nasu ƙwararru sun zargi kasashe mambobin tarayyar da ƙin bin aiki da matakan da au ke ɗauka a lokacin da babu dakarun nahiya da ke shiga tsakani aikin dakarun karta kwana na afirka shine wanzu da zaman lafiya a nahiyar a yayin da aka samu rikici a wata ƙasa ƙwararrun sun kuma bayyana cewa akwai buƙatar yin tattaunawa kan iyakance rawar da ƙungiyoyin yankuna za su taka an ɗorawa kwamitin zaman lafiya da tsaro na tarar afirka laifin amincewa da dukkan matakan da ƙungiyoyin shiya suka yanke maimakon ya tsaya ya kalli ko matakin ya dace ko akasin haka tarayyar afirka ta amince da kungiyoyin shiya guda takwas da suka hada da kungiyar larabawan maghreb da kungiyar gabashi da kudancin afirka da kungiyar kasashen afirka na sahel da kungiyar gabashin afirka da kuma kungiyar cigaban tattalin arzikin kasashen yammacin afirka da kuma igar da sadc an kafa duk waɗannan kungiyoyi kafin a kafa au kuma suna da ayyuka da tsare-tsare mabambanta wanda masana da dama ke ganin lokaci yayi da kungiyar ta au ya kamata ta yi wa kanta hisabi baya ga hakan kuma kungiyar ta au na fama da wani kalubale na rarrabuwar kawuna tsakanin mambobinta wannan taro karo na 37 ya fiddo a fili hakan musamman rarrabuwar kawuna da aka samu dangane da rikicin gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo da na tsakanin somalia da habasha da kuma na tsakanin morocco da algeria hakan dai a cewar masana babban kalubale ne ga kungiyar ta tarayyar afirka da ta zama sabuwar mamba a kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki ta g20 a watan satumban bara masu sauraro da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka na agadas da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu sai a ja zama domin aji takaitattun labarin duniya. Majalisar Dattawa a Najeriya ta buƙaci gwamnati janye shirinta na ƙara kuɗin wutar lantarki majalisar dattawa ta buƙaci gwamnatin tarayyar najeriya da ta dakatar da shirin ƙara kuɗin wutar lantarki ta hanyar janye tallafin wutar lantarkin majalisar dattijai ta yi wannan kiran ne ta hanyar gabatar da ƙudiri da ta gabatar a zamanta na ranar laraba jiya kenan a birnin tarayya abuja wannan ƙudirin mai taken shirin ƙarin wutar lantarki da kuma biyan kuɗi na kamfanonin rarraba wutar lantarki discos ba bisa ka'ida ba da kuma dawo da wasu al'amura masu muhimmanci ga jama'a wanda sanata amina abbas mai wakiltar jam'iyyar pdp da wasu goma da suka ɗauki nauyin gabatar da shi abbas ya ce akwai damuwa jin shirin ƙara kuɗin lantarki daga hukumar duk da ƙalubalen tattalin arziki da ake fama da shi da irin talauci da tsadar rayuwa a najeriya har ila yau ya faɗi abinda aka nakalto ministan ta lantarki na faɗi ne inda yake cewa dole ne al'ummar ƙasar su fara tafiya a kan tsarin kuɗin zama a halin yanzu ƙasar na bin bashin naira tiriliyan 1.3 a kamfanin samar da wutar lantarki gincos to da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a fitowar wannan lokacin da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. דוד, קול האמת, הצדק והשלום, משדרת תוכנית